من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتتاغو ذات شجاع الدين المسلم kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kike zaɓi musulunci da kanki ko wani ya takura ki to zan gaya miki kalmar da in mutum ya faɗe ta ya zama musulmi sai in fassara miki ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin yadda da haka kika ce kuma kin shaida annabi muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani kamar yadda ya aiko annabi Musa da attaura ya aiko annabi Isa da injila ya aiko annabi Dauda da zabura kin yadda da haka to wannan ya mai da ke musulma menene sunan da kike amfani da shi dama can Aisha sunanki na dawai to kin zama Aisha yanzu kun bar wancan sunan to masha Allah sunan da kika zabo sunan ɗaya daga cikin matan annabi ne sallallahu alaihi wa na na Aisha wadda Allah ya ba ta dimbin ilimi da karatu ke ma ki dage ki karatu mai yawa dan ki zama malama a cikin musulunci to Aisha tun da kin zama musulma yanzu akwai abubuwa da suka hau kanki na koyon addinin musulunci akwai abubuwan yanzu yanzu waɗanda zaki je ki za mu haɗa ki da 'yan kwamitin mu ɓangaren mata za su koya miki abubuwan da mutum yake in ya zama musulmi nan take sannan akwai makarantar mu da muke karantarwa wanda za ki a baki fom ki cike ki shigo wannan ɓangaren a koya miki dukkan abubuwa mahimmai da suka zama wajibi akan musulmi ya san su baka muna miki fatan alheri Allah ya tabbatar tabbatar da ke daga wani yanki kika fito ok daga yankin kumbiya kumbiya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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna goma ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa da ɗaya. muna nan a cikin فصلت fussilat za mu tashi aya ta goma sha uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة يَعْلَمُونَ بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله سبحانه وتعالى يكي فإن أعرضوا idan suka kau da kai suka bijire ga barin imani da Allah da imani da manzon Allah da imani da musulunci faƙul ka ce musu an zartukum ina gargaɗanta ku ina ja muku kunne sha'iqatan akwai wata tsawa da za ta same ku mithla sa'iqata adin irin tsawar da ta samu adawa wa samuda da samudawa akwai tsawa da Allah ya musu Allah ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sabsarin atiya to ina gargadanta ku abinda ya sa aka kawo waɗannan ƙabilu guda biyu adawa da sabudawa saboda larabawa sukan wuce ta kan gidajensu idan za su je ƙasar sham da kuma idan za su je ƙasar yankar da su da shekaru mai yawa amma ya bar gidajensu don su zama izina da gargaɗi da jan kunne da masu ƙoƙarin koyi da hali na kangarewa irin nasu Allah ta'ala ya ce idh ja'atkumur rusulu lokacin da manzannin Allah suka zo musu min baina aydihim ta gaba gare su wa min khalfihim da bayansu Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah ai atatkum aba'uhum wa man kana qablahum atat aba'uhum wato manzannin Allah sun je iyayensu sannan kuma sun je wa waɗanda suka gabace su shine ma'anan min baina aidihim din wa min khalfihim Allah ta'budu illa Allah suna ce muku kada ku kaɗaita kowa da bauta sai Allah su subhanahu wa ta'ala shi kadai qalu so suka ce law sha'a rabbuna da Allah ta'ala mahaliccinmu ya ga dama la'anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku ba zai ku aiko mana mutum irin mu ba fa inna haƙiƙa mu bima ursiltum bihi dangane ga abin da aka aiko ku da shi na saƙon Allah suka ce kafiruna mun kafirci ƙarshe dai kenan ba dai saƙo aka turo ku da shi da eto eh Ka kaga sun nemi duk wata rigima to sai Allah ya fara karkasa abin da ya same su bayan sun kangarewa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fa amma adun su adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a ban kasa an tambayi manzon Allah bayan ya ce sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya kama shi ranar alkiyama da girman kai kamar ƙwayar zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi ya ce ya rasulallah muna son kwalliya muna so mu ga takammu mu fes rigar mu fes hulan mu fes ko muna son mu tsafta shin tsafta da kwalliya ma girman kai ce sai ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai allah mai kyau ne kuma yana son kwalliya da kyau walakin al-kibra batarul haqqi wa gamdin nas abinda ake kira girman kai a fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kin karɓar gaskiya da wulaƙanta jama'a a nuna maka gaskiya ka karɓa mai ba ka son gaskiyar ko ka rena wanda ya faɗi gaskiyar kana ga kafin shi kuɗi ko kafin shi shekaru ko kafin shi gogewa ko kafin shi ilimi sai faɗi gaskiya ka karɓa ita gaskiya ba a kallon wanda ya faɗe ta ita ake kallo gaskiya ce to karbi fanzur ila zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun walau min jahil ka kalli me aka ce ba waye ce ba me aka ce ba waye ya ce ba an kaga gaskiya ta tabbata gaskiya karbe ta khuzul haqqa la yadurruka min awwi a'in kharaja ka karbi gaskiya ba zai cuce ka ba ta kowane guri ya fito kada bambancin kungiya ko bambancin kabila ko bambancin gari ko bambancin arziki da karatu da ilimi da girma da shekaru su sa a gaya mana gaskiya mu ki karba kowa ya gaya ma gaskiya karbe ta sai dai gaskiya tana da nata usulubi wani yakan faɗi gaskiya ba ta hanyar da ya kamata ba bai yi hikima wajen faɗar gaskiya ba bai bi tsarin yadda za a kafi gaskiyar ba bai lura da yanayi na faɗar gaskiyar ba ko yanayin ko kama ko mutumin da za a gaya wa gaskiyar ba kuli maqamin maqal wa likulli maqamin waqtun wa hinu kowace magana tana da gurinta kuma kowane guri akwai abin da ya dace a faɗa da irin usulubi da siga da yanayin da za a faɗa da Allah ya ce fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a ban ƙasa bigairin haqq ba tare da gaskiya ba ba su bi gaskiya ba kuma sun yi girman kai wa suka ce man ashaddu minna watan wai wane ne ma yafi mu tsananin ƙarfi. kun ji takama da ƙarfi kamar da yanzu muke ga duniya da me take takama yanzu ƙarfi kamar da nace ƙarfin duniya biyar ne inda Allah ya azurta wata ƙasa ko wata al'umma da wannan karfin biyar sai kaga ta yi fankama ta yi takama ta nuna isa ta yi girman kai ta hura hanci ƙarfi na ɗaya ƙarfin tattalin arziki wanda ya haɗa yawan masana'antu da ƙarfin noma da kiwo da albarkatun ƙasa duk ƙasa da take da wannan to sai ka ga cewa ta samu ƙarfi ɗaya ƙarfi na biyu ƙarfin soja da mugayen makamai wanda ake kiransu makaman ƙare dangi al'asali hatu da maru shamila sannan na uku ƙarfin kafafen watsa labarai a ce ta mallake media ita ce da jarida ita ce da talabijin ita ce da rediyo ita ce da satellite ita ta mamaye internet shikenan duk ta kafafa watsa labarai sai ta faɗan ƙarya a jiya ta gaskiya gaskiya a jura ta ƙarya ƙarfi na hudu ƙarfin ilimi idan akwai ilimi mai zurfi a ƙasar akwai tsarin ilimi mai kyau ɗan ƙasar suna da karatu ba ta jahilci a ƙasar ta zama 'yar kaɗanci to sai ka ga al'umma tana ga ai kai inda ta kai ƙarfi na biyar a ce suna da haɗin kai da zaman lafiya a cikin ƙasarsu dole ya samu wannan to ya samu ƙarfi to su ba suka ce man ashaddu na quwwa wa yafi mu tsananin ƙarfi an ce don tsananin ƙarfinsu sai su rarake dutse su shiga ƙarƙashi su zauna ba sa jira sai an wai tafasa dutsen a'a kawai rarake shi za a gida a ƙarƙashinsu a shiga a zauna saboda tsabar ƙarfinsu wa ƙalu man ashaddu na quwwa Allah ya faɗa adawa a cikin alkur'ani sau ashirin kuma ya faɗa annabin da ya aika musu sau bakwai shine annabi hudu yana cewa ila adin akhahum huda su kuwa adawa mun aika musu dan uwansu annabi hud yace wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim waɗancan su ne adawa waɗanda suka yi jayayya da ayoyin Allah wa asau rusulahu kuma suka saɓawa manzannin da Allah ya aika musu shi yasa Allah ya ce ala bu'dan li adin qaumi hud tur tur nisanta daga rahama Allah ya tabbata akan adawa mutanen annabi hud kazzabat adun al-mursalin Allah ya adawa sun karyata manzannin Allah da yawa tare da ɗaya aka aika musu amma karyata manzon Allah ɗaya daidai yake da karyata dukkan manzannin Allah shi yasa ka ga musulmai sun bore saboda duk mun yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya idan mutum yana addinin yahudu sai a cewa kake bi sai ce annabi Musa da attaura sai mu ce mu ma muna bin annabi Musa da attaura in mutum ya ce shi kirista ne wa kake bi annabi Isa da injila mu ma musulmi muna girmama annabi Isa da injila da Maryam in mutum yana a musulmi yana girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da haka mun hada duka mun yarda da annabi isa mun yarda da annabi musa mun yarda da annabi dukkan annabawan allah na la nufarriku bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi duk mun yarda da manzannin allah da baki ɗayan su mun gaskata su قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون dukkan annabawan Allah da duk saƙon da suka zo da shi a musulunci sharaɗi ne duk sai ka yadda ka gaskata su wadkur akha adin id anwara qaumahu bil ahqaf Allah ce ka ambata musu labarin ɗan uwan adawa lokacin da ya gargaɗi mutanensa a wani guri da ake kira ahqaf ahqaf ɗin nan gidajensu yana gurin da ake kira ahqaf ɗin. wanda yake arewacin Hadramaut a cikin ƙasar Yaman a arewacin ɗin kuma akwai gidajensu har yanzu yana nan wanda duk suka je yankin za su gansu a gaban garin kuma a gaban kasar wato gabas da inda suke a nan ne kasar Oman take kamar da zuwa cikin adalasul Qur'an na Dr. Shauki Abu Khalil da Allah ta'ala ya ce wa fi adi iz arsalna alaihim rihan aqim a wani gurin ya ce ka adawa mun aika musu wata iska wacce take bakarariya ka gabat adun fa kaifa kana azabu wa nuzur Allah ya ce adawa sun karyata ka duba ka ga yaya azaba ta take da gargadi na wani gure ce kazzabat samudu bil qari'a kazzabat wa adu bil qari'a wato da sadudawa da adawa sun karyata alkiyama lokacin da aka yi musu bayaninta wa amma adun ta uhliku bi rihin sarsarin atiya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad jaramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud allazina jabu sakhara bil wad wa fir'aun bil awtad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad mu فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد yace wa annahu ahlaka adam al'ula Allah shine ya halakar da adawa na farko ya gama da su wa adam wasanni bayyana waqad tabayyana lakum min masakinihim Allah ce ga gidajen su kuna gani ga yadda ta ƙare da su shine da suka kangaro Allah ta'ala ce awalam yarau shin ba sa gani annallaha haƙiƙa Allah ta'ala allazi khalaqahum wanda ya kago su huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su tsananin karfi fa annabi ma yana cewa wazdukum quwwatan ila quwwatikum in kun bin shi zai ƙara muku karfi akan karfin da kuke da shi amma sai suka ce wa ma fi su karfi Allah ya ce ba su san cewa ni da na halicce su na fi su karfi ba Allah ya fi karfin su waye Allah ya fi karfin sa ba a duniya wa kanu bi ayatina yajhaduna Allah ce sun kasance suna jayayya da na wanda na aiko annabi Hud da su fa arsalna alaihim rihan Allah ce don haka sai muka aika musu wata guguwa wata iska rihun fiha azabun tudammiru kulla shay'in bi amr rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya ce wannan iska din tana rugurguza komai da amurin rabbi ha da umarnin Allah fa asbahu suka wayi gari la ba a ganin komai illa masakin hun sai gida da jin amma duk wani abu bai rai ya mutu sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله يقول أقول إيران سأدوريا Allah ya share su gaba ɗaya sai dai a karanta su a tarihi fa arsalna alaihim rihan Allah ce muka aika musu da iska sarsaran kalmar sarsaran malamai sun masa fassara guda hudu fassara ta farko albaridat kenan in aka ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran mun aika musu iska mai tsananin sanyi wanda in ta wuce kan abu sai daskare ruwa sai ya daskare mutum sai ya bushe da ka kama shi sai ya kare sau da ya riga zama kankara ya bushe ba jini a jikinsa to shine ma'anar sarsaran a fassara ta farko in ji malam abdullahi dan abbas shine ma'ana albaridat wato iska mai tsananin sanyi da malam katadatu da malam bahaku da malam farra'u ce hiyar rihul baridatu tuhuriku kannari ita wata iska ce mai tsananin sanyi ita ma tana busar da abu ta kona shi kamar yadda wuta take yi haka na malam zajjaje ce hiya shadidatul bardi jiddan wata iska ce mai tsananin sanyin gaske wanda duk abin da ta wuce kansa jaura ake cewa ko sai daskare zama kankara fassarsaru mutakarrirun fi halbart wata iska ce mai nanatuwa a cikinta akwai tsananin sanyi kamata kulu kalaltu shai'a. ya qalqaltuhu sarsara musarsiru sarsaratan wato mai tsananin sanyi kenan fassara ta biyu annaha shadidatu samuni cewa mai tsananin zafi ce zafi ne duk abin da ta wuce ta kansa kawai sai ya zama ya kone ya zama gawayi saboda tsananin zafinta duk abin da ta wuce ta kansa sai ya zama gawayi wannan shine fassarar malam mujahid na uku ashadidatu saut wato mai tsananin ƙara ƙara ta wuce ƙara sai ta kashe dodon kunnen mutum ko ƙarar da za ta sa mutum ka ga ya bindiga ya tsage sai da dinga nema ga hanji ga hanta ga huhu ga kai ga kafa ga kayan ciki duk ya tarwatse saboda tsananin ƙara fashewar iska kasa akwai babbun da in ya fashe sai ka ga mutane suna tarwatsewa saboda tsananin ƙara ta fasa duk wani abu mai motsi a jikin mutum to irin wannan iska aka aika musu shi ne ma'anan fassara malam suddi da malam abu ubaida da malam ibn kutaiba fassara ta hudu albaridatu shadidatu tana nufin mai tsananin sanyi ko mai hada da kara kenan duk ta hada waɗannan siffofin mai tsananin kara ce ko mai tsananin sanyi ce ko mai tsananin kara ce sannan ko mai tsananin zafi ce almuhim ta halaka su ta share su kuma kwana bakwai aka yi ana yin wannan iska sakharaha alayhi sab'a layalin wa samaniyata ayyamin da suma fatar qauma fiha sar'a Allah ce kaga duk mutane sun zama mushe sun zama matattu kayayyu kamar yadda kake sassara bishiya gunduwa gunduwa haka Allah ya sassara su da kuma su suka jawo kansu tunda sun ce sun fi kowa ƙarfi sai Allah ya musu da iska mai ƙarfi ta kakkarya su fi ayyamin Allah ya ce a cikin wasu kwanaki na hisacin waɗanda suke kwanaki ne na shu'umci an sa su cikin shu'umci na hisatin malam ibnu kasir da malam nafi da malam abu amr sun karanta na hasatin da iskan al-ha'i amma ragowar sun karanta da kasir ha shine na hisatin malam zajjaji yace man kasara al-ha'a wanda yace na hisatin fi ayyamin na hisatin kamar da muka karanta anan yace fawahid wa ha nahisun kwaya ɗansa sai zama nahisun wa man askanaha wanda kuma yace na fawahiduha nahsun wal ma'ana mashu'umat ana nufin shu'umci ranar da ba ta da daɗi shi yasa ko wasu mutane suna cewa in larabgana ta zo ko ita ce ranar larabgana maza a yi rubutu a sha maza a sha ruwan rijiya bakwai a haɗi alkama bakwai a kuma sa zare a jikin allura bakwai kuma a bada kuɗin shara mu ba haka ba bala'i zai faɗo mutane ita ake kira larabgana to gaskiya ba ba wanda ya san ranar har yanzu wannan bincike ne na ahalin kitabi su kuma ne kitabu ba a karɓar labarin addini a hannunsu domin nasu ma ba su yi shi daidai ba ba su kuma ba shi daidai ba balle kai ka ɗauko da kake da musulunci tatacce ka ɗauko maganar wani da ma ba addini kuɗi ba ka ɗauko maganar su kana bauta Allah da ita Ba shi ne wannan ranaku na shi'unci wanda ya same su akwai maganganu da malamai suka yi da wace rana aka fara wasu ce ranar lahadi ne aka fara in ji wato malam suddi wasu suka ce ranar juma'a ne in ji malam rabi'u bin anas wasu suka ce an fara da ranar laraba in ji malam yahaya bin salam shine wato daga laraba aka fara shi yasa suke cewa ba a sa sabon karin laraba duk wannan can fili wanda ka ji a canfa ma rana ko lokaci ko gida ko unguwa ko gari a ce ka aure mai farar kafa ko ka shiga da farar kafa ko ka fito da bakar kafa juwa arziki duka da hannun Allah yake wata rana sai ali zai tafiya sai wani tare shi ya ce yau fa ba rana sa'a bace sai duna ali ce to a yau ko zan tafi sa'a a hannun Allah take ba a hannun wata rana take ba Allah ke ba da sa'a Allah kuma ke karɓar sa'a tunda kace yau ba sa'a to a yau za mu tafi kuma aka ji aka yi sa'a aka da yace to an yi sa'a sai kuma ka Allah komai ka huta in ka ce Allah ke komai amma zai iya yin sa a lokaci kaza ko lokaci kaza ko lokaci kaza amma ba za a ware wani lokaci a ce wannan lokacin ba shi da kyau ba ko wannan gidan ko wannan unguwa ko wannan garin ko na fito kasuwa na haɗu da mai cuta iri kaza ba zan ciniki ba juwa. ba wani wannan duk ka zaɓo canfa-canfa ne marasa tushe ونذيقهم الله يتدم أن mu عذاب الخزي azabar kaskanci da wulakanci fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya wala azabul akhirati Allah ya yace lallo azaban lahira akhza ita tafi kaskantar da su da wulakantar da su da tozartar da su wa hum la yunsaruna saboda su ba za a taimake su ba ba za a ba su ba ba za a cece su ba ba za a saurare su ba na'am wa amma ثمود فهديناهم فاستحبوا على على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الغم ما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى وأما ثمود كاد su kuma samudawa da Allah ya ce wa illa samuda akhahum salihan mun aika musu dan uwansa annabi salih a wani gure ce alam ya ati kunna ba'ul lazina min qabli alam ya ati kunna ba'ul lazina min qablihim qaum nuhin wa ad wa samud shin labari bai zo musu ba da wanda suka gabace su na adawa da samudawa wani gure ce wa samuda wa qaum nuhin wa ashabul aika haka nan da samudawa da mutanen annabi da ma'abota bishiyar aika كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وهل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الله تلابار بطاليوي fanɗararru bai zo maka ba shine fir'auna da ya takama da masar da samuda da suke yi takama da garinsu a wani guri yace wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya su ne wanda aka ce musu ga taguwar Allah ku batta ta sha yau ko ku sha gobe suka ce wa zai sa mana doka mu mu sha ita ta sha gobe to an ki ta ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adabun alim kada ku taba ta kada ku mata abin da bai dace ba sai tsananin azabin Allah ya kama ku sun dawa sun rayu ne tsakanin Hijaz da Sham shi yasa duk wanda zai tafi kasar Sham daga Makka ko Madina ko Taif wanda su ne manyan biranen yankin hijab sai ya bi ta gurin shi yasa Allah ya ce wanda kun latamurruna alaihi musbihina wa bil layli kukan wuce musu da asuba ko da daddare shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je ta doka da suka biyo ta wajen sahabbai sai ce kowa ya rufe kansa kuma ku wuce kuna kuka saboda kada ragowar kurkushin musifar har yanzu tana gurin kada abin ya shafe ku amma in yawon shakatawa zuwa suke hasu shiga cikin ɗakunan suna ɗaukar hoto su da ba wa'azi suka je ba su kawai wani abu na tarihi suke gani mu ko muna ganin aya masu tsananin ƙarfi irin wannan da za su lalace dutse su shiga ciki su zauna Allah ya share su ya bar gidajen wannan ya isa aya to suna kudu maso gabas da ƙasar Madain wacce take gabashin kogin Akaba shi Allah ce wa amma sabibu fa uhliku bi taghiya wa amma adin wanda su sun gabace su su kuma ga irin halakar da aka musu ala Allah ya ce ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud nisa daga rahaman Allah tabbata da mutanen madiyana kamar bai tabbata da samudawa wa adam wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa fi samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin ila haka ce ku ji dadi zuwa dan lokaci zai kare Allah a wani guri Allah ya ce kazzaba sabudu bin nuzur sun karyata gargadin da aka yi musu to su ne Allah ya ce wa sabudan lazina jabu sakhara bil wad wa fir'auna zil autad su ne wanda suka yi wannan karfin dan surara ta dutse kazzaba sabudu bi qaghawaha Allah ce sun karyata saboda takamarsu da jiji da kansu da nuna isassu da nuna karfinsu da nuna cewa su ne su fafawa a zamaninsu to amma ina suke Allah ya share su wa amma samudu Allah ce su ka samudawa fa hadainahum Allah ya ce mun shiryar da su fastahabbul ama amma sai suka fifita ko suka zaɓi ko suka so al'ama makanta alal huda akan shirya an nuna musu addini karara an nuna musu gaskiya an aiko musu annabi amma Allah ta'ala ce fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi su makance da barin bin gaskiya da su bi gaskiya din akwai malamai sun yi kauri uku dangane ga da Allah ya ce fa hadainahu an riga an shiryar da su kuma ya za su ki shari'a din ai bayyana lahu anan hidaya ce ta bayani an musu bayanin komai dalla-dalla da malam abdullahi dan abbas da malam sa'id bin jubair malam da ya ce bayyana lahum sabilal khair wa sharri mun bayyana musu tafarkin shari'a da kuma alheri da sharri ko kuma da aunahu mun kira su zuwa ga addini inji malam mujahid ko dalallahum ala mazhabil khairi mun nuna musu hanyar alheri inji malam farra'u amma fastahabbul ama ala huda fa akhazatkum sa'iqatul azabil huni sai Allah ya ce sa'iqatul azabil huni tsawa ta azabar wulakanci sai ta danke su bima kanu yaksubuna saboda abin da suka tattala wa kansu na kafircewa Allah da sako da takama an ce su suka fara gina stadium filin wasa wa tabununa bi kulli ri'in ayatan ta'abathuna yace kuna gina katon filin wasa kawai ai ta wasa duk yan olympic din nan ai ta wasa wasan tsattar da yau na duniya wanda ya fito tsattar da yau wasan gudu wasan jifa wasan kaza wasan da aka wa rijista yanzu a duniya kai wajen 800 dole kowa ya sa shi a wasa kowa sai yayi wasa ila mu annama hayatu dunya la ibn wa So sai suke ai tala ibn wa lahawun kai baka karatu ba kana university ka ka karasa baka gama secondary ba baka diploma baka NCE ba kasashen da suke ta wasa din nan fa masu arziki ne su sun kuɗi ne sun ci sun sha ga wuta ga ruwa ga tsaro ga su sai sa abin da suka ta wasa suna dariya ko ga aiki gaba a gaban mu ba ga ba mutanen da zamu wasa bane yanzu aiki za mu tashi tukuru mu bari mu ba mu kai inda za mu kai kuma sai daga baya in kana sha'awa wasan sai ka je kai amma yanzu ba lokacin wasa bane ko musulmi ma yana yake da lokacin wasa kai da kake da aiki a gaban ka cewa rayuwar nan ka kare ta ma akwai wata sabuwa sabuwar nan kuma a nan arziki yake tabbata ko tsiya to Allah ya sa mu cika da imani ونجينا الذين آمنوا الله تمن إيرتد وطن دسكي إيماني سوء أبن بشاكوس با وكانوا يتقون سن كسن سنا جنس وران الله سبو دس وران الله سي الله باسو كاريا بأهلك تارد سوبا نعم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جهودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أغداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناً فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yau mai yuhsharu a lahi ka tuna musu ranar da za a tattaro maƙiyan Allah ilan nari a ce duk ku tafuta fahim yuzauna Allah ya ce ana haɗa su guri guda ta yadda na farko ba zai shiga ba sai na ƙarshe ya taka kafarsa a baya shine ma'anar yuzauna ayyuhu basu awwaluhum ala akhiruhum liyatalahaqu za a tare na farko sai ya haɗu da na ƙarshe sai a danna su gaba ɗaya ta duk ta huta ba ku da amfani hatta idza ma ja'uha Allah ce har sai lokacin da suka zo ma wutar shahida alaihim sam'uhum sai jin su ya bada shaida ce duk da ni aka ji tsiya an ji kaza da ni an ji kaza da ni an ji kaza da ni wa arsaruhum kuma idanunsu su bada shaida ido ce lalle ni ma an ga kaza da ni an ga kaza da ni an ga kaza da ni wajuluduhum haka fatar jikinsu za ta ba da shaida ta ce ni ma lalle an taɓa ni ko an yi da ni duk abin da yake fata ne a jikinka sai ya yi shaida bima kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikatawa na sabawa Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya ga haka wa sai su ce lijuludihim ga fatar jikinsu lima shahidtum alaina banda me kuka shaida akan mu bayan da ku za a shiga wutar musa Allah ce kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul aza. in konan in fatan mutum ta kone ta babbake ta soye sai Allah ce sai masa sabuwar fata don ya ƙara jin sabuwar azaba sai su ce ma fatin su hima shahidtum alaina banda kuka ba da shaida a kanmu qalu sai fata da baki da ido su ce an Allahu Allah ne ya sa muka yi furuci ai kuma Allah yana iya cewa komai ya magana yayi an taqana Allahu allazi an taqa kulla shay'in Allah da ke sa komai ya furuci shi ne ya sa muka yi furuci dan Allah ya ce abu ya magana zai ki ne wa huwa khalaqakum sai fatar ta ce shi ne fa wanda ya halicce ku awwala marratin a farkon kari da can babu ku kuma yanzu ya sake maimaita ku kun dawo wa ilaihi turja'una kuma ga Allah ta'ala ake mai da ku a nan ne imam muslim ya rawaito wani hadisi a lamba ta dubu biyu da da da tara sittin tara daga abu bakar bin abin nabari a hadisin anas haka abu ala ya rawaito shi mai lamba ta dubu uku da da da tara saba'in bakwai ibn hibbana ma ya rawaito shi mai lamba ta dubu da da hamsin takwas haka imam al-bayhaqi a cikin al-asma'i was sifati da su rawaito shi ta hanyar abu bakar ibn abin nabari yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fadhika wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai muka ga manzon Allah yayi dariya fa qala hal tadaruna mimma adhaku kun san dalilin da yasa nayi dariya sallallahu alaihi wa sallama qala kunna Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa suka sani qala min mukhatabati al-abd rabbahu wata tattaunawa ce Allah zai yi tsakaninsa da bawansa to da na wannan shine na dariya ya kulu ya rabbi alam tujirni min zulmi zai ce Allah shin ba ka kare ni daga zalunci ba ka ce kai baka zalunci Allah ya ce kwarai kare yaqulu bala qala fa qul inni la ujizu alayhi illa shahidan bihi to ban yadda wani ya bada shaida a kaina ba sai ni kan kaina ban yadda wani mala'ika ko ta takarda ko na rubutu duk ban yadda waɗannan ba mai wa an ƙara muku an rage mu ni ya kamata wani shashi na jiki na ya bada shaida a ya ɗaura kansa da ba fa yaqulu ka fadi nafsuka al-yawma alayka shahida sai Allah ce to ka isu ne ba da shaida kan kanka yau wa bir kati katibai da shahuda haka kiramin katibina ai su ma sun rubuta qala fa yuftamu ala fihi sai Allah ya ce to baki shi fa ya saba ƙarya sai a dinke bakin ta an saki baki ai nan ne ƙarya take fitowa ita ƙarya ita tsara magana sai a dinke bakin fa yuqalu li arkanihi intaqi sai a ce ragowar gurin da ba sa saba magana ba ku yi magana قال فتنطق بأعماله سيهنوا ومغانا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون قال ثم يتخلى بينه وبين الكلام kalami sannan kuma a bashi magana to yanzu fa hannunka ya ce ga abin da aka da shi kafa ta ce ga inda aka je da ita ciki ya ce ga abin aka tara masa hanci ya ce ga abin aka shaka da shi baki ya ce ga abin aka ci da shi kunne ya ce ga abin aka yi da shi kowace gaba ta faɗi iya abin kai wanne ne ba kai ba sai a ce bu'udan lakunna wasu hukan sai shi mutum ya ce tur da hannu tur da baki tur da ido tur da hanci tur da kaza maimakon ku rufa mana a zuwa to ai da ku za ta hutar wasu hukan fa an kunna kuntu unabilu ai da ma ku nake karewa nan sai a ce to a ta huta to shine abinda hadisi ya zo dangane ga wannan magana din wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance kuna ɓorewa ba an ya shaɗa alaikum uku bisa cewa jin ku zai muku shaida in ka ɓuya wani bai ganka ba to ai da jinka ka tafi ko wala absarukum ko kuma idanuwanku wala juludukum ko fatunku walakin barantum sai dai kun kun ɗauka ko kun zaci an allah cewa Allah subhanahu wataala la ya'lamu kathiran baya sanin da yawa mimma ta'maluna abin da kuke aikatawa Ko a zatanku akwai wani guri ko loko ko sako ko unguwa ko ɗaki ko gari da za ka je ka ɓoye kai sako Allah bai ganka ba wani mutum ya zo ya samu wani tabi'i ya ce wani ma'azi ya ce don kakkun za ka saɓi Allah kakka saɓe shi a inda ya mallaka ina ne Allah bai mallaka ba ya ce to kakka bari ya ganka ah, to ina ne zan je ban ganni ba ah, to kakka ci arzikinsa ya ce to dama me nake ci ce turmi kira ka lahira kakka je ce ya dole je ce ya gama da kai tun nan ku shirya kawai shi ku shirya kawai da Allah san abin da ya kamata ka yi na arziki ka kara abin da kake natsiya ka bari ko ka rage wannan ne zai ja maka rahama Allah shi ne Allah ta'ala ya ce ku kun ɗauka Allah baya sanin abubuwan da kuke aikatawa shi sa kuke ga in kun yi abu shi kenan Imam Bukhari ya rawaito hadisi da imam muslim bukhari ya rawaito shi mai lamba ta dubu hudu da dari takwas da sha bakwai imam al ya rawaito a cikin tafsir hakan daga humaydi daga hadisin Abdullahi dan mas'ud haka imam al-bukhari ya rawaito da muslim da tirmidhi da su da imam an-nasa'i fi tafsir da imam al da baihaqi fil asma'i was sifat da malam wahidi a cikin asbabun nuzul duka ta hanyar mansur muslim da ahmad duka su rawaito da abu yala da sauransu cewa daga hadisin abdullahi ɗan masu ce kuntu mustatiran bi astarin ka'aba wata rana na ɗan rufe jikina a jikin labulan nan ko rigar da ake wa ka'aba fa ja'a salasatu nafarin sai ga wasu mutane guda uku sun taho qurashi wa khamtahu saqifatan saqifiyani da shi da wasu ɗan uwansa mutanen banu saqif aw saqafi wa khatnahu qurashiyani kasiru buɗe butunihim ita suna da katon ciki kalilin fikin qulubihim amma zukatan su ba su da fahimta fatakallamu bi kalamin lam asma'ahu sai suka tsaya suna wata hirar da ni bana jiyo me ake cewa faqala haduhum atarawna Allah yasma'u kalamana haza sai ce wannan shirin da muke ku Allah yana ji nace kan yi kasa kasa an da karfi ne yake ji <laughs> wa qala al-akhirani inna iza rafa'na aswatana sami'ahu in dai mun yi da karfi zai ji amma in muka yi mutum a koyo ba zai ji ba wa asirru qaulakum aw bi arubihi innahu alim bi zati sudur Allah ya ce ku yi a koyo ko ku yi a bayyana ni duk ne a guri na zukatan ku ma na sani ba wai sai kun faɗa da baki ba wa in lam narfa lam yasma in ku mu daga murya ba zai ji ba wa qala al-akhar in sami'a minhu shay'an sami'ahu kullahu in ku zai ji shaki to zai ji duka fa zakartu zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai na je yake ba annabi labari da wasu can suna mutu su uku a gindin Ka'aba suna kulla musulunci ma kirki. sun ce wasu ne magana da karfi ne Allah zai jiyo amma an yi kasa kasa Allah ba zai ji ba fa anzalallahu ta'ala wa ma kuntum tastatiruna kasance kuna koyewa ba an yi shaɗa alaikum sab'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah alamu ya'lamu ne bima ta ta'malun wannan shine abin da kuke zato ko kuka ɗauka amma ba haka ba ne duk abin kuke Allah yana ganin ku yana jin ku wa zalikum wannan shine zannukum zatanku annabi zanantum bi rabbikum wanda kuka zaci Allah baya ji ko baya gani ardakum wanda ya halakar da ku fa asbahatum sai kuka wayi gari min al-khasirin cikin tafaku waɗanda suka yi asara fa in yasbiru Allah ya ce in sun yi haƙuri sun jure fannaru masawan wuta ce makomansu eh, eh, tasbiru aw la tasbiru na alaikum Allah ce ku yi hakuri ko ka ku yi hakuri duk ɗaya ne wuta dai ga ta nan za ta tababbaka ku ta ƙona ku ai kilishi da ku yi tsere da ku yi ganda da ku a ƙona ku ba da kuma ba wanda ya sai fito da ku kuma fannaru masawallahum Allah ce wuta ce masaukinsu mazauninsu matsugunninsu na dindindin wa in yasta'tidu in kuma sun nemi afwa sun nemi yarda sun nemi a yafe musu fama hum min al-mu'tadina Allah ce ba sa cikin waɗanda ake yarda da aikin su ko kuma waɗanda ake wato maido da su duniya an yasalu an yurja'a lahum ila ma yuhibbuna za su nemi a komo da su zuwa ga abin da suke so lam yurja lahum ba za a mayar da su ba li annahum la yastahiquna zalika dan ba su cancanci haka ba yuqalu a'tabani fulanun za arbani ba'da isqatuhu iyaya shi da ma'anan a'taba utuba yarda kenan walakal utuba hatta taraba wasta'atabtuhu ai qalabtumuhu an yu'tiba akan faɗi wannan ai an yarda yarda to Allah ce ba maganar yarda ba za ma a saurare su ba balle a yarda da su to Allah ya tsare mu ba ma cikin su wa da lahum qurana'a Allah ya ce mun jingina musu ko mun sabbaba musu abokai waɗanda suke shaidanu sun zama abokansu wa man ya'ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya makance gabarin ayoyin Allah Allah ya ce sai mu jingina masa shaidan ya zame masa babban abokin shawara ya rike maka jaka ya ce shige gaba mu je alhaji ko shige gaba mu je gafarta malam da malami in ya lalace shi dan ai sai ya gushi a baya ku ga wannan da Allah ya ce ah, watil alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawin Allah ce walau shi'ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yanhaq aw tatrukuhu yanhaq sai ka malami ya kamata ya faɗi gaskiya mai arziki ya fitar da zakka kuma ya taimaka wa talakawa da addininsa da makotansa da yan uwansa da iyayensa da danginsa kuma ya abin arziki mai mulki ya adalci idan malam ya yi faɗar gaskiya saboda tsoro ko kwaɗayi dama ba da ke ja rashin faɗar gaskiya tsoron za a yi min wani abu ko ina kwaɗayin kan na faɗi gaskiya a kibani kaza sai mutum ya shiru mana ga ana ba daidai ba sai ki gyarawa wanda ko baka gaya gaskiya ba ma baka taimake shi ba don kara ka gaya mutum gaskiya ko bai ji daɗin ta ba ranar da ya gano gaskiya ce sai kun haɗe ce mana aka ta faɗa gaskiya wallahi lokacin da mu gane ba muna ta faɗa da ku yanzu mun gane gaskiya da kuke faɗa ita ce daidai ga ita gaskiya wata ba ma a gane ta sai baka na sai a ce Allahu akbar Allah ji kanwa ne wanda je ta faɗa gaskiya na aka kiyar kiyarda kaga abin da ya faɗa ya tabbata shi yasa ka faɗi gaskiya in ka samu ya zama gaskiya ce in ka rasa ma ya zama gaskiya ce kan mutum ya faɗi ƙarya don san wani ko don cin wani duk irin kin da kake mutum kuma kakkai masa sharri kuma duk irin san da mutum mutum kake masa kada ya abun kuskure kuma ka boye kada so da ki ya zama shi yake hukunta mutum kana son mutum sai ka ɓoye abin da ya kuskure kana kinsa sai ka ƙara masa kai masa sharri wannan ba daidai bane musulunci da yadda ba sai da aka mai kuɗi kuma ya yi amfani da dukiyar sai ne ta hanyar da ta dace ya kashe ta hanyar da ta dace shi kuma mai mulki ba abin da zai a tuna da shi irin adalci idan ka shimfiɗa adalci kawai mutanen ka abin arziki sai baka nan lokacin da aka kaddamar da wani gwamna wajen shekara talatin da wani abu ya wuce aka zo ana faɗan wasu abubuwa da ya tsofaffin mutanen da suka zauna dai suka ce lokacin da yake ta kafa abubuwan nan mutane da yawa ba su gane ba sai bayan shekara talatin da wani abu sai aka ga ashe abubuwan sun zama arziki sun zama alheri da jihar da mutanen gurin ta haka ake so mutum ya gina abin da sai ka wuce da shekaru har wata yasa aka ta take cewa lokacin da baban mu yake abin da muna yan ƙanana ba mu san cewa abin zai zo har ga mu mun girma kuma an zo ana tunawa da abin da baban mu ya gina na arziki ba to ka gina arziki sai a ta sa maka addu'a kaga duk inda kaga ana sa fasta ka ana cewa dana su ne manyan gari ko manyan kasa ko manyan da suka kafa kaza ko suka yi abin arziki kaza shine amma kada ka wuce a zo ana cewa ai wanda ya bayan sa ya fi shi kuma dama duk gwamnati da ta gabata to ɗayan uku ce take biyo bayanta ko sama da ita ko dogo da ita ko ƙasa da ita inda aka samu sama da ita to ita manja ake da ita amma an samu ƙasa da ita sai a ce ai ƙarawa gwamnatin da ko kuma samu daidai a cikin duk ɗaya ne ma duk da wancan da wannan duk ɗaya ne da haka dole sai an yi wannan hukuncin a tarihu la yarham shi tarihu baya tausayin mutum abin duk da kai sai an faɗa ba yadda za a yi tarihi a ce duk abin da kai ya ɓoye ko an canza shi ba zai canzu ba dole wani ya gani wani ya sani kuma sai ya faɗe shi ta wata fuska to Allah ya babu kyakkyawan makoma da kyakkyawan sakamako a rayuwarmu to Allah ya ce fa zayyana lahum suka kawata musu ma bayna aidihim abin da ke gaba gare su na hannayensu ya ma khalfahum da abin da ke baya gare su me ma'anan abin da ke gaba gare su an yi maganganu uku ai ma baina aidihi min amrul akhirati sun kawata musu abin da ke gaba gare su na al'amarin lahira annahu la jannata wala nara wala ba'sa wala hisaba suka ce kai ku zaman ku kawai a duniya ku saki jiki ku more ba aljanna ba wuta ba tashi ba hisabi wa ma khalfa min amr dunya suka kuma kawata musu duniya yi zayyanu kuma lazzat suka ce a buri a ji daɗi a sa tufafi masu kyau a yi katin gida a sha su da raba kar a saki jiki sallan ma a daina a auri kyawawan mata a ci abinci mai dadi a sha ruwa mai kyau ko mutum ya kamu da ciwon koshi Allah ya sa wa koshi ciwo ya sa wa yunwa ciwo musa yanzu kowa sai ka ji an ce ai alaji a daina cin naman na haka likita ya ce a daina cin nama a ce kai ya daina cin nama a ce daina cin zaki ya daina cin ita na duniya ba zaki babu ya eh, menene ɗan maiko a daina cin zaki da maiko a daina shan sanyi haka to me zan cike nan ka ce daina cin zaki ce eh ka daina cin maiko kuma a daina shiga raba haka a daina shan ruwan sanyi ta to ba amfanin kuɗin da arziki ce eh to ai ciwon koshi ne ya kama ka wani kuma yana can ya rame ya bushe shi kuma ana so a dan samo dan man a dan dora masa to dama duk inda ba a adalci abinda ke faruwa kenan wasu ciwon koshi ya kama su wasu ciwon yunwa ya kama su to za a ta a rago koshin mai koshi a dan taso mai jin yunwa sai da sadaka da kyauta da da zakka ko ana fidda zakka sai ka ga su ma talakawa suna dan kumari suna kumatu to Allah ya ce wa jam'a wa jam'a amwali wa tarkal infaqi fil khairi su ce ku ta tara dukiya kuma kakku sadaka kakku zakka kakku biya kakku je haji kakku kaza na biyu ma baina aidihi min amri dunya wa ma khalfahu min amri al-akhirah wa salis ma baina aidihi ma fa'aluhu wa ma khalfahu ma azamu ala fi'lihi su ce ku zaman ku a duniya ba komai ba abin da zai faru to shedan ya shigo cikin rayuwarka ba zai baka kai aikin arziki ba kuma ba zai hana ka kai na sharri ba duk shawarar da zai baka wanda zaka faɗi ne domin shi ya faɗa an tsine bar kuma ya ce a bashi tsawon rai ya samu mabiya shi ba Allah ce to na baka tsawon rai je ka yace to dama abin da nake so kenan Allah ka kashe ni tunda ka tsira mun ka ce ba za ka yi rahama ba to ba ni dama in je in ɗebo waɗanda ba za ka wa rahama ba ni ba. shi yasa an tashi alƙiyama zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaqtukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل شيطان زي الله مكو القوري القوري gaskiya ni ma dai muku alkawari sai na saba mu to yau ku zarge ni kowa zargi kansa E ba zan tseratar da kowa ba za ku tseratar da ni ba kuma tsiyar da kuka yi min ni ma na kafirce ni ma ba ni ba ku yau nan sai ta tsina da juna cewa ba kai kace me kaza bai ce ayo da nace kai kuma kai baka Allah bai ce kai ba da dawa da na Allah wa mefi ka dau nawa ka bar na Allah kaga kafi yadda da alƙawari na kuma alƙawari na baya cikawa to Allah ya tsare mu to shine shawarar shedan wa haƙa alaihim alƙaunu Allah ya ce sai faɗa ta tabbata a kansu na la'amla anna jahannama fi umamin a cikin al'ummatai qad khalat wacce ta gabata min qablihim wanda suka gabace su min aljinn wal insi na mutane da aljanu innahum kanu khasirina Allah ce lalle su sun tabbata tababbu ne sararru ne to Allah ya tsare mu sura aya ɗaya ko a shikenan mu kwana nan ma to da muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana abubuwan ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi gargadi a bari Allah ya samu bari wanda suka ce ayi Allah ya bamu ikon yi Allah ya mana albarka ya kuma tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam sai tambayoyi wannan tambaya na cewa da fatan mala ya sha ruwa lafiya ah, tana cewa ita ne aka ba ta ajiyar dukiyar marayu sai ta saya musu kadara da shi to a garin da suke zaune sai aka yi aka yi ban wato tashin hankali sai aka kona wannan kadara da ta saya shi ne take tambaya yanzu hakkin biyan wannan abun yana kanta ne ko kuma su ma marayun asara ya hada da su to idan asara ta zo wacce babu sakaci a ciki babu ganganci to ba za a ɗora ma wani ita ba saboda haka sai dai idan kika ganganci wajen siyan kadarar domin tun da dukiyar marayu aka baki kafin ki sarrafa ta ya kamata ki nemi waɗanda suka san irin yadda ake sarrafa dukiyar maraya duka ba ki faɗi ne ba in gida ne aka kona ai yana nan filin yana nan za a iya gyarawa amma wani abu ne wanda dama zai iya konewa ko ya lalace wanda bai kamata kama a sai mota da dukiyar marayu ba fili da gida abinda baya asara da yawa shi ya kamata a sai marayu lokacin da aka baka ajiyar kuɗin su kada ka sai abin da zai iya lalacewa ko ka aje musu a banki ko ka sai musu shaya ko da wani abu da aka san sa tana da karanci kwarai da gaske ko abin ma da ba a asara sosai kamar ƙasa da wuya ƙasa a ce an yi asarar ta gaba ɗaya saboda haka kullum ma idan guri birni ne gurin daɗa tashi yake yana daɗa tsada yana daɗa yin wato abin nan don haka ba za mu ce za ki biya ba har sai kin mana bayani irin kadarar mu ga kin yi ganganci ki shawarci kowa ba lokacin da kika siya kin ga kin yi ganganci kenan wajen sarrafa dukiyarsu ba tare da sanin masana da makama ba amma in kin yi shawara da masana suka ce lalle wannan abun shi ya kamata a siya sai kuma aka siya wata asara ta zo daga Allah wannan ba za a dora miki asarar da Allah ne turo da ita ba sai su ma ta hau kansu malam na wannan tambaya yana cewa don Allah malam ka ja hankalin mutane ko in ce yace ko kan ce ce ka ja kunnen su dangane da mummunan fassara da suke wa maganar da kai na cewa a rika saurara ko karanta waƙoƙi da suka shafi na hausa a surar da ta gabata suna ta yawo na maganganu to an yi na sa abin da nake nufi da kuma ya kamata yi karin bayani muna karanta waƙoƙin larabci kamar na su imra'ul qais imra'ul qais sama da shekara 20 muke karanta kuma a cikin waƙoƙin nasa akwai batsa amma makasudin karantawa shine dan mutum ya kware a cikin harshen larabci ta akwai mawaƙa na hausa waɗanda suka yi irin su ma'azu hadeja yana da littafi da ya yi akan baituka da yawa akwai irin su na mangi wanda ya yi waƙoƙi a cikinsu akwai hikima da fasaha akwai waƙoƙi suna nan tilo mutum ya san dai an ce kan hausa ba ana nufin irin wannan na masu abin nan wannan su ba su iya hausar ba don za ka ji hausar tasu ba mai kyau ba ce amma waɗannan su ne tafai waɗanda aka rubuta na waƙoƙin hausa suna nan kuma sai dai yanzu ba a amfani da su saboda mutane akwai waƙoƙin da da na yanzu shi ma na ga ya kai mujalladi kusan biyu wanda a rubutattun waƙoƙi akwai irin su wannan na kano din nan aminu kano ma yana da wakoki da yawa akwai profesa yaro ya haya yana da waƙoƙi suna nan tewa waƙoƙi na hausa waɗanda za ka da tsohuwar hausa da fasahar hausa da abubuwan da hausawa suke sarrafa harshensu irin kuma littattafan wannan wanda ya magana jari din nan abubakar imam waɗannan dole ka karanta duk da wasu abubuwan karya ne wasu abin daidai ne amma na larabcin ma ai ƙarya ne duka amma ana karanta don a iya larabci da wanda yake son ya iya hausa sai ya shiga cikin littattafan hausa na asali ga yadda suke karin magana yadda suke magana yadda suke sarrafa harshe mutum shiga har jami'a akwai fanni ma mai zaman kansa wanda ake kira hausa ana digiri ana digiri na biyu ana digiri na uku ka akwai profesa ma na hausa wanda za ka ga kalmomi iri-iri da tafan da aka wallafa akan wannan fannin wannan suna ke nufi da cewa a karanta waƙoƙin hausa a kuma saurari waƙoƙin hausa irin waɗannan domin a ƙware a cikin yaren hausa ko yin su ɗan anace misali irin su ganhu ganhu yake ko a ganhu yake ko a kaga waƙoƙi ne da akwai azanci sosai a ciki wanda yake tafsiri dole duk da ba daɗi sai ya ji yadda ya karanta waɗancan da batsa haka zai haƙura waɗannan ma ya karanta su domin ya san yadda zai sarrafa harshen ya aro kalma a hausa ya aro a larabci ya haɗa su yadda za su tashi daidai in ba haka ba zai zama baka iya hausa ba ka iya larabci kullum sai ka dinga tauye maganar Allah wajen ba ta fassara sai ka sa ta a sikelin da bata dace ba. Allah ya saka da alheri to akwai waɗanda suka kawo gudunmawa sakamakon kira da aka yi na jiya wani ya ce ya riga ya ba da dubu takwas a shekarar da ta gabata to ga cikon dubu hudu ya zama ya biya nasa na shekara guda wani kuma ya ce ina so a sa sunana na farko a shekarar 2010 zuwa 2011 to ai baka ba da kuɗin ba ce malam da Allah ayyau mahaifiyata addu'a Allah ya gafarta mata ni kuma Allah ya biya min bukata na to ka ji wani ya riga ka tuni mun ma ina riga shi ina ji shi ma wanda ya riga shi wani alhaji yaro Idris a AG eh aji sirko kenan me ake nufi to motors ya kawo alqur'ani guda goma sha biyar aqidatu ahlus sunna guda tara matakan mallakar miji guda tara a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa sannan idan wata ta ce idan ta samu ciki ta kan samu matsala idan ta zo haihuwa kuma 'ya'yan ba sa rayuwa take so a taya ta da addu'a Allah ya wanzan mata da 'ya'yan kuma su zama masu lafiya wanda ya ce ga kuɗi na na 2000 na 2009 zuwa 2010 dubu goma sha biyu kuma a sa sunana a sabuwar shekara kaga wannan shi ya magana yace ya biya na shekarar da ta wuce kuma a sashi a cikin sabuwar shekara to wannan shine bayani wanda yace ga kawaidi guda biyar ga qur'ane guda biyar a yi babana addu'a Allah ya ji kan babana kuma ya hore mana halal wannan yace ga yaji sai dai ba faɗi yawansa ba yace a yi wa mahaifiyata addu'a Allah ya ji kanta ni kuma Allah ya biya mu bukatuna wanda yace ga gero amma kwano biyu ya iya kawowa iya karfinsa kenan yace a yi masa addu'a wanda yace ga shinkafa amma iya kwano biyar ya iya kawowa yace a dafawa marayu ko sababbin shiga addinin musulunci wanda ake rike su har sai sanya musulunci kana su koma wuraren su yace to a dafa musu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa wanda yace malam bara kamar yanzu ba ni da lafiya na kare kuma na burɗewa na aiko a mana addu'a kafin na tafi asibitin kashi to malam Allah ya bani lafiya Allah ya bani lafiya Allah ya sa haka Allah ya bashi lafiya kenan ko to Allah ya saka yace an masa addu'a bara yana cikin larura kuma Allah ya amsa addu'ar to haka muke so idan muka muka yi addu'a dukkan mu nan ai mu san Allah a cikin mu ba akwai wanda suka ce amin saboda su ma suna can baya ta kila ko gudun zama ba samu ba saboda su sai Allah ya amsa addu'a shi yasa amfanin taron jama'a ai maka addu'a kenan to in Allah ya amsa addu'a to mu ba za mu ji daɗi ka gaya mana dan kai ga ko addu'a da muke kai ba a amsawa ka kamar wani shi ma da zai same ni yace ya rubuto addu'an abubuwa guda kusan biyar da yake so kuma yace wallahi malam duk sun biya fiye ma da yadda aka roka kuma duk biyar din sun samu za ta yace ya ji daɗin addu'an da aka masa to yanzu kuma a ƙara masa wata sabuwa ya sake zuwa da wasu sababbin abubuwa din nasa to Allah ne ke amsawa mu kawai roƙon Allah muke Allah shine mai amsawar mu kawai abu biyar muka yake ne da shi na farko abin da za a roƙa din Allah yana da shi na biyu dangara ba wani na uku ba shi da ruwa na hudu abin baya karewa na biyar kuma in bai bamu ba bai bamu waɗannan abubuwan suke sa muka roƙi Allah muke sakin jiki cewa zai amsa mana to batun wancan asusu ina aka kwana kowa ya zo da kudin nasa an karba a to ai ne ai ku min bayani ba sai ku ce an karba don sai an lissafa gobe ko to shi kenan gobe za a lissafa sai mu ji nawa aka samu sai ko mu sake ba da hutun kwana uku biyu zuwa yaushe kenan litinin ran litinin za a sake yanzu insha Allah an lissafa za a gaya muku abin da aka samu kuma za a hada an gaya muku akwai dubu ɗari takwas da talatin a cikin account na wancan da aka tara da kuma abin da aka kashe da filayen da aka siya yanzu kuma akwai marayu ɗari shida da wani abu waɗanda suke an musu rijista karkashin bangaren marayu ga kuma waɗanda suka musulunta kuma san dama wasu har da su a nan muke ɗaura musu aure tare da ku a musu kayan ɗaki wasu suna makaranta a ci gaba da ɗaukar nauyinsu da waɗannan bangarori karkashin wannan kwamiti akwai bajet ɗin da kowanne yake yi a shekara kuma abin da muke samu a wannan masallaci da abin da mutanen arziki wanda suke garin nan wasu ma suna jiyo tafsirin daga wani guri suke a sa sunansu to da su ake gudanar da wannan abu da aka mana wa kowa addu'a wanda ya saka dukiyarsa ko goyon bayansa ko gudunmawarsa wajen cimma nasarar wannan aiki na arziki muna fata Allah ya masa ninkin balinkin duk waɗanda suke taimakon addinin musulunci da dukiyarsu ko da iliminsu ko da mulkinsu muna fata Allah ya sa musu albarka a cike dauro musu da arzikinsu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alheri Allah ya biya musu waɗanda suke bukatun wani abu a wajen Allah a wajen aikinsu ko a sana'arsu ko a mulkinsu ko a siyasarsu ko a ilimin suke taimakon addini kuma muna musu roƙo Allah ya taimake su ya ba su nasara su ci gaba da taimaka al'umman su da addinin su da ƙasar da yankinsu. Allah kuma ya sa mana albarka a rayuwar mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini wassalamu